Shirin Kamin Update shiri ne wanda haske 247 suka dauki nauyin kawo muku. Abin da ya kwadaita min san fito a cikin fim ɗin saboda sakon da yake ɗauke da shi. Eh, yana ɗauke da wani sako ne wadda a halin da ake ciki yanzu a ƙasan nan abin da ake fama da shi. Eh, kusan zan ci eh, an karya ne daidai gaba. saboda haka fim ɗin fim ne da ke da muhimmin saƙo da zai tura al'umma ya tura kuma gwamnatoci ya tura wa jama'a dai gaba daya su gane wasu matsaloli da kuma dalilin da ya sa matsalolin ke faruwa da kuma hanyoyin da za a bi a magance su ina masoya na na gida da kasashen waje za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku a ranar 23 ga watan August da aka sake shi a sinima. Kuma za ku iya samun shi online daga wannan ranar a Haske 247. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayarmu a manhajar haske 247 mu sha kallo lafiya masu kallon mu kuna kallon shirin kaniyar update ne daga nan shafin mu na muradi tv sunana shamsiya abdullahi yusuf muna godiya ga waɗanda suka yi subscribe tsofaffi da sababbi idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafin ne dan na alamar subscribe tsohuwar jaruman nan rukayya umar dawayya ta fito takarar kujerar tirejara a ƙungiyar arewa filmmaker association of nigeria kano state chapter wanda suke da hurumin zaɓe ku tallafa wa mata ku zaɓe ta saboda ana kyautata zaton nan gaba ma mace za ta iya mulkan najeriya jarumi kuma honorable lawan ahmad mun gano shi a wajen wani ƙawataccen biki ku sha kallo jarumi alinuhu da mawaƙin nan dauda ka hutu rarara tare da mb hikima alin waka mun gano su a wajen kallon wasan ƙwallon ƙafa na kano filas sannan gwamna abdullahi umar ganduje tare da mataimakinsa su ma mun gano su a hanyar su ta zuwa gurin kallon wasa masu gida kano filas kada fito ne masu gida kano Na ganta nan, supageti ce, ‘yar siririya, ‘yar matsatsiya mai ƙira kalangu, mai shaf ɗin Coca-Cola. Hmm? Ka ganta nan full auction power steering, tafin glass, eh? wannan duk shekarun da za ta yi ba ta tsufa bene ce sai dai ta girgiza ta sake sabon gashi hmm? ba ruwanka da tarkacen kayan silima ba abin da ya maka zafi domin ba za ma ta tara kwalestara a jikinta ba. Jarima Rahama Sadau mun gano a shafinta na Instagram tana zuba sababbin hotuna bisa alama tana tallata kayan da ta sani. Maryam Butma ita ma ba a bata a baya ba domin ita ma a shafinta na Instagram tana zuba kawatattun hotuna inda yake kawata kwalliyarta. Ita ma da alama tana tallata kayan ne. Karan mazan ma ba a bar su a baya ba domin ku al'atuwa shi ma yana zuba sababbin hotunansa a shafinsa na instagram Kamilu Abdul shiri ne wanda haske tufa suka ɗauki nauyin kawo muku sunana Shamsiya Abdullahi Yusuf wadda kuka fi sani da Shama. Nake cewa mu haɗu a wani makon. Hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki assalamu alaikum barka da warhaka suna na alinuhu kuma ni jarumi ne a cikin fim na mai suna barazana na kuma yi rol ɗin wato gwamna gwamnan jihar da duk abubuwan da suke faru a cikin fim ɗin suka faru ni ne gwamnan jihar ina muku albishirin cewa wannan fim din da kuka daɗe kuna ganin tallansa mai suna barazana zai zo film house cinema ran 23 ga watan august 2019 kuma za ku iya samun shi online daga wannan ranar a haske 247